Lami? Na'am ina wuni. Lafiya kala da gidan. Lafiya da. Unguwa kika je ne? Eh ce fa ne na je. Allah sarki. Siraja dama so nake in ƙara baka hakuri akan abin da babe yake maka. Ni kaina ba na jin daɗin abin da yake maka a duk lokacin da ya zo same mu muna zance. Ni kaina abin yana ci min tuwa ƙuriya. Dan abin yana matukar damuna. Kuma ni ban san inda matsalar take ba. Kuma ban san yadda aka yi hakan take faruwa ba. Haka ne. Amma hakuri za ka ƙare. don a jiya ma na ji babanmu ta ce za su zauna su yi magana to amma ban sani ba sun zauna ko ba su zauna ba na ji daɗi da abin ba ni kaɗai yake damu ba ke ma yana damun ki kuma ina jin daɗin haka gaskiya ne to idan mun da abin ka aini ma dole abin ya dame ni saboda na san dutse ba sai jika ni ya sha ba duk da aka gyara gyaɗa sai zai zama tunkuza tunkuza ko sai dai ya zama kuli-kuli ni kuma na san kuli-kuli sai dai a kai masu nama ko gurasa Ina san dutsiya ba za a kai masu dakuwa ko kwaki ba to amma ban ki ba dai idan ya lalace za a iya kai gidan kaji ba matsala gida za ki je yanzu gida za kenan mu je in taka miki ko dai da na san ko ban karasa kofar gidan ba sai in baki ki shiga dan watakila ma in na je kore ni to mu je da Allah wannan kunin ba na gero ne zalla ko na wake tsakaninka da Allah ka ce na me tsakanin ka wa. salamu alaikum kar ka shanye musu kunu ka sa kunu a gaba sai zuƙa kake ba fa biyo wuta bane ina ruwanka da shan kunu na in ma na shayi a ciki na zan zuba a'a yo kuma ne abin dama neman ka nake nema na kake eh to sai aka yaya daga ibar zance ni na ebo zancen nan na zo na rakito zancen nan na rakita ma kuma na ce bakinka don Allah kai gum da bakinka ka sa bakinka nan zami kada wani ya ji zancen nan kada ka buɗe zancen nan wani iji ka zo dama shi da zance da ruwa shi yake wa kansa hanya ka zo ka ɗibi zance ka yaɗa yanzu zance ya bi gari sai aka ce ma ni daga baki na ka ji ƙarya za ma ƙarya ga mana to yanzu mai gari ya ce lallai ilalla sai ya tara mu saboda haka ni in ya kira ni zan ce ban san zance ba wallahi in baka je ba ba zan ba dan ni ma na san zancen ungurmin munafiki banci a gindin me yake ai tsoron ka nake ji gari tsoron ka nake ji kana ganin ni me ka isa kai min kai me za kai min an adam me isa imin to ni dan adam ne me zai mun. haka za ku ganni ku kyale ni dole ni ma na ga na ci dubu sai ce to wallahi haka za ka ganna kyale ni yawwa kawai dan rena hankali idan Allah in tambaye ka me za ka tambaye ina jin ka abokina dan Allah tsaya ka ji. Menene me? Ka tsaya mana. Na ina a zaune nake. Ba na ya zamanta yaushe ana jin kanmu da kai. Ba daɗi. Ka bata mun rai. Kai hakuri. Kana ji na? Ina jin ka. Dama wani abu ne yake yake yake na niƙata. Ya dame ni. Kuma ina ta son in furta shi ba ni da abokin furtawa sai kai. To. Ka san ni ina son in ji gumi. in ban ji tsegumi ba in ba a yi tsegumi da ni ba eh. ba na iya samun kwanciyar hankali da nutsuwa kana ji na wai dan Allah mai isa malam Bello kullun 'yarsa ba ta fita zance baya barinta kuma baya sa ta ta je ko ina ko bikin kawaye baya barinta ta fita mai isa akwai kulumboto a ciki ai malam Bello mutane kallon su ko suke Allah Allah da kulumboto kuma wallahi amma muna na raye za mu ji zuwan da zai sai dai ka ce a jikinsa sa kaga in kai haka sai kai batsa oh, ba eh. wahala yanzu ko mutane kun yi batsa ba kwa gudu. akwai akwai shegantaka a tare da haka nake so ka akwai shegantaka a tare da amma muna raye in Allah ya da Allah ya raya mu za mu ji zuwan da dawowar kwarai in Allah ya da ka san me faru amma ba mutumin kirki ka san me faru mm. in dai garin Allah ya waye na ga mutane ana lafiya lafiya galau ana mala ina gajiya mun kwana lafiya ina gajiya lafiya lau madal yanzu ana cewa wai lafiya kalau din nan sai na tafi na fi san in ji an ce wani abu ya faɗa wani can gidan an yi kuma mun zauna lafiya yawwa mu zauna lafiya mu wancan ya daki wancan an tafi eh. police station kuka ji an ce an karya kwana an yi an balle Allah ya kiyaye amin ba amma mu ba kan mu ba